wani malamin da ka da shi kakka dame ni ba na san damuwa bari mu je zuwa kan gwandan jeji mu je zuwa mai gida ga gwandan jeji in ka ciro gwandan jeji ɗari uku da shida akwai abin da za ka zana jikin gwandan jeji kowane guda ɗaya kaga Thank you. gani gani kowane gwamnan jeji kwaya ɗaya ka rubuta wannan wannan ɗari uku da shida adadin ka haru ke kowane guda ɗaya ka zana wannan ba ka yi ka gama ba da ka nemo lemun tsami gashi lemun tsami ma wannan da na zana yanzu shi za zana da cikin lemun tsami ka gani shi ma 306 uku da shida lemun tsami haka za ka rubuta jikin lemun tsami ba sai da maka ba ko da tawada zai yi ko da bairo zai yi ka gani inda maka ma zai yi maka kowane kala zai yi ka gani sai ka yayyanka wannan da wuka sai ka hara da gwandan jeji da kashin shanu ka hara su ka daka ta shanyan ya bushe ka ringa zuba kaɗan ruwa mai gida ka gari kamar da. tana wanka da shi ka ringa hayaki bara ka so ma ya kare ba don ya kare ma za ka sake hada kanka saboda za ka gani komai ne ya canji komai ne Allah ya faka canji canji dole ba mu taɓa amfani da shi wannan ban taɓa bayarwa ba wanda zai ce na yi amfani da shi bai yi ba a sai dai baka yi yadda na gaya ma yadda na fara ma yanzu kai da shi wallahi Allah zai baka ba karamin samu ma samu na gaske ba Allah ne zai aiko sa idan muka gama nan akwai sirri na turu dili ta ta taje turi turba turja